يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثه بدعة وكل بدعة ضلالة أعاذنا الله واجعلنا من النار يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da Allah ya kaddara muna daga cikin wanda Allah ya masu tsawancin kwana har suka ga wannan wata mai albarka wato Ramadan Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo mu ta shekara sabuwa muna daga cikin waɗanda Allah ya azurta su shiga wannan wata mai albarka muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala ka wannan babban nema kullum muna jawo hankali akan mutum ya tsaya ya tunani kuma ya amfani da wannan babban dama da ittihadul fursa alhamdulillah mun karanta littattafai bayan takarda ko muzakkira da muka bayar wanda aka yi istiqbalin ramadan da kyau ba wanda an karanta ta anan ba na ma an karanta ba na ma an maimaita kuma Allah shi ikon sai sa muka zinci wasu littattafai guda uku na babban shekar malami a sheikh salih muhammad salih al-munajjid hafizahullah muka karanta littattafan har guda uku na farko yi magana kan fa'idoji guda arba'in 48 akan wato kulawa da siyamun layi da tarawih da abubuwa waɗanda aka zo da su cikin ramadan na biyu ya yi magana kan fa'idoji guda ashirin da shida za a fa'idanta da su a cikin ramadan sannan na uku ya yi magana akan fursa ai ramadan fursa ne da tarbiyya wa ta'lim wato ramadan wata dama ce na tarbiyyantarwa tarbiyya ruhiyya ibaniya wanda za ka tarbiyyantar da musulmai game da abubuwa muhimmi kuma sannan koyarwa ce wata makaranta ce muhimmiya ake koyo a cikin ramadan waɗannan abubuwa su ne rayatu muhimma da ya kamata mutum ya kula da su a cikin wannan wata sannan mutum ya hararo cewa ba rafa an yi azumin nan da wasu kuma bana ba su nan amurin mumkin ya zama baɗi ba ni ba a anan ko kuma ba mu bane anan wasu ne daban abu ne wanda yake mai sauƙi. kuma abinda ake so mutum ya kafa alkhairi na ba mata misali zu saboda su mata ne amma ko kuma maza yana da fa'idan wannan misali jiya alhamis jiya wata yarinya ta yi hadari wadda amira ce ta ɗalibai wanda suke makaranta a nan kasu daga lokacin da ta yi hadari ta mutu da sadda ta yi posting awa ɗaya ne tsakani sadda ta sa wani abu a cikin wayanta kuma alhamdulillah mutane suke mata shaidan alkhairi ba ta tura komi sai alkhairi ta faɗi ta ce yau saura yanzu saura awoyi kaza watakila tsakanin mu da ramadan saboda haka tana fata Allah ya azurta mu Allahumma balligna ramadan haka ta ce a cikin abin kamar yadda na ji abin nan inda aka yanku bayan ta yi magana ta yi wannan magana Allahumma balligna ramadan ashe ba ta daga cikin wanda za su ga ramadan din nan ta mutu jiya ta yi hadari ta mutu bayan ta yi postin wannan abun daga awa daya awa daya tsakanin da kwacinta saboda aka ta samu yabo daga bayan Allah akan kyakkyawan halayenta da aka gani da aka san abin nan ɗinta aka tottono baya da irin abubuwan da take tutturawa muna fata Allah ya ji kanta wannan shine abin da zai sa mutum ya san cewa fa abun nan ba a wari saboda kai ko saboda wani lokacin nan yayi labud da ha kun ga dai ajiyan nan zai wahala in ba na imani wanda aka samu ba mutum ya hararo cewa ba zai iso yau ba fara azumin nan da shi mutum zai sare lalle yana daga cikin wanda za su fara azumin amma kun ga ba fara da ita ba mu kuma shi Allah ya sa mun tsallako mun yi daya ba mu san yadda abin zai kasance ba sai dai mu ta addu'a fata Allah ta tabaraka wa ta'ala ya sa yadda muka fara mu gama lafiya kuma Allah ya azurta mana abin da ya cancanta mu aikata akwai abubuwa guda biyu da muke nema daga wurin na addu'a ne na farko kowa ya sa a jikinsa ya yi tunani ya lura wannan wata na ramadan wata ne wanda ake karban addu'o'i saboda haka kowa ya ji a jikinsa cewa lallai ƙasar nan tana cikin wani hali saboda haka ni a fahimta ta kuma abinda ƙasar nan take fuskanta yanzu ya fi ƙarfin wani ɗan adam ko shi shugaban ƙasar gaba ɗaya ko kuma wanda sai dai su watakila in suna jin suna da wata mafita amma dai ni ya fahimta ta ba mu da wata mafita yanzu wanda mu koma ma Allah tabaraka wa ta'ala mu tuba mu roki Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu mafita akan wannan ibtila'at da muke samu kullum kullum kullum abu ne ya ci karfin a kirga saboda ko da zuwa sai da ya kira ne daga wata jiha ya ce bayan wannan na jirgin da aka yi an ƙara kuma tara wani jirgin shi kuma na kaya na ɗaukar kaya na kaya ne shi ba duk wannan abubuwan da kuna jin su ba akwai wanda ma ni ban ji ba ko kun ma ji to ni a fahimta ta mu roƙi Allah tabaraka wa ta'ala mu daina tsora laifin nan akan wani ko mu ɗora gazawai akan wani duk wannan ba shi ya dame mu ba yanzu mu roƙi Allah kawai ya ba mu mafita sannan mu ƙara addu'a ta ɓangare na biyu waɗanda suka shiga cikin wannan irtilahi aka kakka su ka rika suranta yau a ce kai ne aka fara azumin nan kuma kana daji hannun wasu ka suranta in ni ne in kai ne a zaka ji wani an kama shi da shi da matar shi akwai ɗaliban mu nan da ɗanta da matar shi matan ma da tsohon ciki duk suna hannun mutanen nan kaddara yau in mutum shine wannan abin ya samu ya a ramadan din mutum yana hannun wasu waɗanda kuma ba ruwansu da damuwa da halin da yake ciki saboda haka mu yi addu'a Allah tabaraka wa ta'ala ya sa albarkacin wannan zama da ake yi da kuma tawassuli da sunayen Allah da sifofi muna roƙon Allah duk waɗanda suke hannun waɗannan bayan Allah Allah ka kaddara musu ka ba su wata mafita da za su kubuta daga wannan abun nan ba su kuma masu yin suma ma ƴan uwanmu ne bani jinsina bani jildatina cikin mu suke duka yan uwanmu ne to mu roƙi Allah Allah shi ne ya san sirrin bayansa amma mu rika roƙon Allah Allah ya shiryar da su Allah ya sa masu tunani su gane wannan abun da suke yi da su kansu da mai sa su su gane abun nan ba daidai ba ne su bari su yana zalunta bayan Allah domin zalunci ba da kyau kuma Allah zai ba a zalumi jinkiri zuwa wani lokaci in mutum ya mutu a cikin zalunci irin wannan halin ba ma jin daɗi akan halin makoman mutum mai irin wannan zalunci Allah tabaraka wa ta'ala ya shiryar da mu ya fahimtar da su cewa wannan abin da suke yi ba daidai ba ne su daina zaluntar mutane wanda ya hana mutane zaman lafiya ya hana mutane jin daɗi musamman irin wannan lokacin gaskiya musiba ce babba to sannan na ƙarshe kuma mun shigo ramadan wata ne na karɓar addu'a kamar yadda kuka sani mun daɗe muna ta neman yadda za a yi mu biya bashin nan mun yi alkawari mun saba mun yi alkawari yanzu ba mu so a ce ramadan ɗin nan ya ƙare ko mu ƙara zuwa mu ce mu ba da haƙuri ƙara cewa a yi haƙuri mun kasa biyan kuɗin nan muna roƙon allah mutum ko ba zai komai ba ya yi mana adda allah ta tabaraka wa ta'ala ya ba mu mafita mu samu yadda za a yi mu biya kuɗin da suka rage ɗin nan mu biya kuɗin nan banda nan ma har a yi mana adda ma mu samu na gaban wa ma huwa inda aziz in Allah ya ga dama sai a zuta muka inda ba mu tsammani gaban nan an gaya mana cewa yana nan kuma saidawa za a ba wanda ya cancanci ya sai wurin nan kamar mu domin idan aka ce wasu sun samu wannan wurin wanda kusan girman shi ɗaya da namu suka yi wani abu wanda ba irin namu ba to ya ɓata namu sai mana illa saboda aka shi ma mu yi addu'a kada mu kalli girman kuɗin kada mu kalli yawan abun ba a hannunmu abun yake ba a hannun Allah yake kai dai ka yi addu'a ta gaske kana roƙon mana Allah tabaraka wa ta'ala ya mafita wannan shi na abin sannan bayan haka nan mu yi makawunan mu addu'o'i lalle muna cikin jarabawa mu sa junan mu cikin addu'o'i da fatan Allah tabaraka wa ta'ala ya babu mafita amma wannan fa za mu yi shi ne ta hanyar komawa zuwa ga Allah gaba ɗayan mu kowa ya koma zuwa ga Allah mu rika yin istighfari muna tuba cikin wancan littafin har sai da ya magana yace mutum ya kiyayi maganganu marasa kyau ya kiyayi surutu ya kiyayi yaudara ya kiyayi ƙarya ya kiyayi cin amana duka kuma mutane da yawa wasu aka shiga ramadan mutum bai da bambanci har ramadan din ya kare ba a ga wani bambanci a jikin shi ba tsakanin wancan kafin ya shigo ramadan kuma da an shigo ramadan wannan shine mun ta hal musiba mutum ya zama yayi azumi ya ki cin abinci ya ki shan ruwa ya ki kusantar iyali amma kuma kusan wannan kadai ne yayi shine matsayin azumin sa ba azumin gabobi ba su yi azumi ba kunne bai azumi ba baki bai azumi ba suran jikin mutum ba ta yi azumi ba zuciyar ma ba ta yi azumi ba yana ta fandan fandan cuta sai dai wadda aka ƙara ba ba a rage ba ka ga wannan shine musiba Allah tabaraka wa ta'ala muke roko da yadda ya nuna mana farkon wannan wata mai albarka Allah tabaraka wa ta'ala ya raya mu mu ga karshen sa kuma ya samu ayyukan da zamu zama daga cikin waɗanda aka yanta daga wuta kuma Allah ya azurta mu da ganin ma wani Ramadan in kuma muna daga cikin wanda ba za su gani ba za su ga wannan ne ba wani muna fatan Allah ta baraka wa ta'ala ya sa muna daga cikin sa wanda za su rayu akan musulunci su mutu akan imani kuma sannan ya samu cikin bayansa salihai waɗanda suka rayu suna yin daidai suka mutu akan daidai kuma za a tada su cikin masu yin daidai sannan su shiga aljanna cikin masu yin daidai Allahul musta'an wa alaihi wannan shine gaba na daya gaba na biyu shine shi kan littafin kanshi ɗabi'an mu ce idan ramadan ya zo muka yi tafsiri ma maza muka yi tafsiri ma na mata idan muka zo na mata mukan ɗauki littafi ko abin da muke karanta wanda muka san sun fi yawa a kai misali kamar ranar alhamis ita ce ranar da mata suka fi cika da yawa duk da ranar asabar da ranar lahadi ke bantatta ce ba kowa ke zuwa ba duke wasu suna zuwa ran asabar ba sa zuwa ran lahadi wasu suna zuwa ran lahadi ba sa zuwa ranar asabar wasu kuma ba sa zuwa ranar alhamis to amma alhamis ta fi ƙarfi saboda haka sun fi yawa ranar alhamis da haka a inda muke a ƙur'ani ranar alhamis shi ake dorawa a cikin tafsirinsu in sun zo sai su a nan yanzu suna cikin suratul kafi a kuma wannan littafin aisarul tafasir to kamar haka ne a maza su ma domin matan ma akwai ranar asabar radul azhan suke karantawa amma ba su suka fi yawa ba wataƙila dan gaba kuma aya tsarin da za a yi na wannan to kamar haka ne ga maza su ma akwai wasu karatuttukan da aka yi daban amma tafsiri shi kuma ya haɗa mu ranar juma'a muna karanta shi ma aisarut tafasir a ranar juma'a wanda in kowa ya sani ranar juma'a ta fi cika ita ma fiye da sauran ranaku a irin wannan wannan shi yasa sai mu ɗauko wanda ake yi a irin wannan ranakun mu haɗa dan ya hada mu gaba ɗaya to shi yasa muka ɗauko wannan kuma muna cikin wannan sura mai albarka ba mu gama ba suratul qasas akwai tsari kila saboda sababbi waɗanda suka zo yanzu tsari na farko cikin littafin ne tsari na biyu na wajen littafin ne na cikin littafi shi ne shi littafin nan malam ya tsara shi akwai wanda nasu yana da akwati za a sa ayoyin sai a sa su cikin wani akwati akwai waɗanda ayoyin suna buɗe ne ba cikin akwati ba an zube su amma suna da adadi wanda an iyakance zuwa gare su akwai hikima wajen yin wannan yace yayi haka dai dan ya fi sauƙin mutum ya haddace sannan kuma in an karanta a zama ayoyin suna da alaka da juna to kowanne waɗanda suke da alaka da juna sai tara sai sa su a cikin wannan abin akwati sai mu karanta su mu ji ma'anonin su mu ji abin da suke koyarwa wannan yana da gayatu ahammiya na Naka malamin ya yi wannan aiki ya kasa littafin kamar bangarori wajen guda biyu a bangaren tafsiri farko ya sa ayoyin a cikin akwati wanda in an zo malam ya karanta su nikan bi su a gurguje in masu tarjama wannan tarjama ce kawai kamar kalma da kalma sai a fassara sannan sai mu taho kuma biyu sai mu ce sharhul kalima sai mu yi sharhin kalmomi waɗanda malam ya ware a cikin littafin wanda suna iya ba da wuya kuma su hana mutum ya fahimci ayoyin to sai a sharhin su a cikin sharhin wannan sharhul kalimat malam yakan ba da namba sai a zo kasa ya ja layi sai a yi wani abin da muke kira mu ce mai naharul khair saboda haka idan muka ce mu je ƙasa to muna nufin mu je ƙarƙashin wannan bakin layin wanda kowa ya san in ya duba littafin zai gani akwai bakin layi a kasa to sai mu zo nan sai mu ce mun zo naharul khair za mu karanta abin da ke ciki a cikin wannan naharul khair din malam ya yi aiki na biyu ne bayan da ya tafsirin ya gama ya zo ya ga akwai fa'idodi akwai wasu abubuwa da ya cancanci a ƙara a littafin to sai ya ƙara su ta hanyar bayani na fikihu ta hanyar bayanin matsayin hadisai ko ayoyin da ya sa ciki ya bi inda ya ciro su ya sa nambobi ko kuma faɗin ƙaramin tarihi ko kuma ƙa'ida ta larabci kamar misalin ƙa'idar nahau ko ƙa'idar sarfu wanda malam ya kawo a ƙasar littafin wanda wannan wata fa'ida ce ita ma ta biyu ta musamman a cikin littafin malamin ya yi ta ne kamar yin littafin sai ya zama tafsiri guda biyu a hada wuri ɗaya. muna fata Allah ta tabaraka ta'ala ya saka masu da alkhairi kuma ya sa lada cikin kabarinsa wannan malamin ya yi mana babban ayyuka waɗanda inda za mu yi waɗannan ayyukan za mu samu ɓangarori da yawa na addini mun fahimce su a wannan ɓangare don haka ya yi wannan ƙoƙari a cikin nan bayan nan bayan mun gama wannan da fassara ayoyi sai mu koma kuma abin da ayoyin suke karantar da mu na tarbiyya ta imani tarbiyya ta ruhi ta yadda za mu samu mu fahimci wani abu shi ne muke ce ma hidayatul ayat sai a zo a yi bayanin abin da aka koya daga cikin waɗannan ayoyi saboda mutum ya kawo ƙur'ani kusa da shi ya zama yana fahimta saboda kada mu koma kamar wanda suke karanta ƙur'ani ba su ma san abin da ake cewa ba kamar sallin imani asfara dan haka muhimmancin ƙur'ani ba karanta shi kadai ne. a karanta shi a gane shi a yi tadabburin abin da ke ciki wannan yana da gayatu ahammiya muna fata Allah tabaraka ta'ala ya taimake mu wannan shine a cikin littafi. wajen littafi kuma shine wannan makaranta tana da ka'idojinta na cewa idan ana karatu ba a ansa waya ba a zuwa ana karatu mutum ya rika fita waje yana anso waya wannan shine ka'idan shi yasa ake sanarwa dan bako wanda ya ji ba zai iya ba tun farko kaga ya sani sai ya san yadda zai yi domin wasu akan samu mutum ya fita ya ansa waya ya fita ya ansa waya ko kuma wani ya dabara ma lokacin da wayan ta bugo kamar zai je bayi ne sai ya tashi ya fita gefe ya je ta ansawa wannan makaranta ba ta yadda da wannan ba abin da muka ɗauka shine mutumin duk da ya zo masallaci ya zo wurin karatu ya ware wannan awa daya ko awa ɗaya da wani abu wannan ya ware ta ne awa ce wadda zai gana da Allah shi yasa ake so lokacin da ka shigo ma ka shigo da niyan kaman ka zo za ka yi mujawara ko za ka yi itikafi dan ka san wannan lokacin kayan ke shi gaba daya na sha yin bayani akan cewa waya dai ya fahimta ta kusan manufofin ta guda biyu ne ko dai a ma waya saboda ana so ka amsa ko kuma a ma waya saboda za a kai za ka ba wani wadda za a yi ma saboda za ka amsa yanzu ka rufe ta saboda ka zo wurin wanda yake da komi wanda duk zai baka shi guntu yake da shi kai kuma ka tafi wurin Allah to shikenan sai ka kyale shi shi kuma wanda zai amsa wurinka tunda shi zai amsa idan ya buga ma bai same ka ba in an jima ma in ka fita zai ƙara buga. ko cewa kai ya tadda ka gida zai tadda ka gida ko gidan ya zo ka ce je dawo zai je dawo tunda ya san shi zai amsa to daga nan kuma saura mai waya ta rage wanda ko zai bugo ma a gaisa ko ya ce ma ina kwana ai kowa ya ga kwana a idan shi tunda kowa ya tashi wannan wayan ba ta da wani mahimmanci da sai an sa ta ana karatun qur'ani mutum yana yi sannan abu na biyu shine lokacin da mutum ya zo ya zauna a cikin makaranta muna da ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi magana cewa idan mutane suka zauna a cikin wani daki daga cikin dakunan Allah tabaaraka wa ta'ala suna karatun littafin Allah suna koyo suna tattauna shi a cikin su to mala'iku za su rahama za ta lullube su mala'iku za su sauka su yi masu inuwa sannan su riƙe masu addu'a sannan natsuwa za ta sauka gare su sannan Allah zai ambace su a cikin bayinsa waɗanda suke kusa da shi ina ganin wannan kaɗai ya isa ya sa mutum ya zama bai tunanin wani abu wurin kowa domin idan mutum yana riƙe da waya yanzu ya je gaban gwamna ko ya je gaban shugaban kasa baya yiwuwa kuna magana da shi ka rika cewa ya tsaya ka ansa waya ka ce ya excellency bari ansa waya nan ka ansa ka ce ina tare zan bugo masu ƙara ansa ka yi sau uku ya kyale ka ko ya ci gaba da zama to ka ma shiga da wayan to ashe kenan min babi aula mutum ya gane lokacin da yake cikin masallaci ana karatun qur'ani yana kusa da Allah ne tabaraka ta'ala dan haka ya girmama wannan wurin ya girmama wannan zaman wannan shine girma na sha yin magana cewa komin kankantan yaro in ya girmama wannan ka'ida na cewa ana magana ana karatun littafin Allah ya girmama ta ana magana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya girmama wannan magana to a wurin mu fa wannan shine babba komin girman mutum kuma idan aka ce ana karanta littafin Allah bai damu ba har zai iya datse shi shi ya dau maganan wani ko ko ana maganan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan mun karanta a magabata a cikin wancan littafin da ake cema hukukun nabi sallallahu alaihi wasallam bainal ijlal wal ikhtilal idan ka duba a ciki zaka ga yanda magabata ke girmama maganan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko suke girmama maganar Allah tabaraka ta'ala tunda mutum yana suma malam aka tambaye shi hadisi yace a tada shi daga zaune aka tada shi daga zaune ya ba da hadisin na ya kara komawa ya suma ya mutu kafin ya mutu shi wanda ya tambaye ya ce da na san wannan tambayan za ka sa har sai an tada ka zaune a halin nan da kake ciki da ban tambaye ka ba shi kuma ya ce yana jin kunya a ce yana daga kwance ya kira sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da girmama ba imamu na malik wanda da yawa na in mu magana mutum sai ya ce mazhabin shi yake amma tarbiyyar shi muke ko ko mazhabin ne kawai da suna yana zaune a majalisar da yake karatu kunama ta yi mai cizo goma sha tana gasa masa cizo saboda yana karanta hadisin manzo Allah bai yanke maganar nan ba bai yanke maganar nan ta manzo Allah ba har sai da aka gama aka ga jijjikin shi jini ya taru ya canza yana ta aka ce ya imam wani abu na faruwa ya ce kunama ce take ta gasa man cizo ya daga saboda shi ta yi mai cizo kuma wannan adadin ne ce to Mallam ba za ka tsaya ba ba za ka tashi ba ya ce yana jin kunya ya ɗauko faɗin maganar manzo Allah ya dace ta to ku auna imamul bukhari ya yi sallah wata rana tare da jama'a an yi jam'i sai tashi ya fara nafila sai zanna ko ya samu ya dinga gasa mai cizo shi ma sai da ya mai cizo wajen goma sha amma bai datse ba sallan nan sai da ya gama ya daga rigar shi duk jini ya taru ko ina an ciccire shi yace aka ce yace yana fara sallah abin nan ya fara cizon shi sauya ba ka datse ba bayan nafila ce ce sura qur'ani yake karanta a lokacin yana jin kunya ya tsaya gaban Allah yana karanta qur'ani ya datse shi saboda wani abu to yanzu nan wannan waya waya tana da wani tana da wurin sawa a nan wani ko karatun qur'ani yake shi kadai sai aje waya shi a gefe yana karanta qur'ani yana ansa waya in yana karanta karanta ayoyi aka kira shi a waya sai daga waya ya ansa har ma sai ya ga mutane abin da yake yi ce da Allah ina karatun qur'ani ne zan kira ka daga baya tun da za ka kira shi daga baka ka shi mare ta kira ba dole ba ne mahaifinka ko mahaifiyarka in yana cikin larura shi ya zama dole misali wannan ka sa abun nan madan biyayya gare su su wajibi ne to idan wani abu ya gitto kaga alaman su ne kaga wannan ya zama dole wannan kuma ma muna da hankalin da in larura ta kama mutum zamu in ya fita ma muka san baya yi ya fita larura ce dukkan mu larura tana iya samu mu in wata larura ta zo ma muna iya fasa karatun ba sau da aka kaga wannan abu ne sananne amma mutum ya tafita yana harkokin shi wannan ba shi ne ka'ida ba mu wannan ka'idan ba mu santa da aka kada mutum ya yi kuma a mai magana ya ga cewa an saba masa mu abin da muka sani a gaban Allah tabaraka wa ta'ala dukan mu daidai muke bambancin mu kawai wanda yafi wani tsoron Allah tabaraka wa ta'ala dan haka mutum ba zai zo ya ce shi wane bane kuma yadda wani ya taba yi aka mai magana har sai da aka sa security officer ya je ya samai sannan kuma ya fushi ya kwashe waɗanda suka zo tare ya mana tukin Allah ya kiyaye ya fita daga nan wurin yayi wannan wannan tunaninsa ne haka ya ce shi bai taba zuwa wurin da za a ce wai dan ana karatu ba za a ansa waya ba amma ya taba zuwa inda ba karatun ake ba kuma ba a ansa waya tunda zai shiga banki ko zai shiga wani wuri ko zai je kotu ko zai je wasu wuri a hana shi wayan kuma yana tsare amma ya shi bai taba gani ba to in mutum bai taba gani ba ya gani a nan wannan shi ne ka'ida ina fatan ya fito na saboda haka za mu ɗora daga inda muka tsaya mun faɗi waɗannan ƙa'idoji don saboda kada mu ta samun matsala da waɗanda ba su san ƙa'idojin ba bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنك لا تهدي من أهلك ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين وقالوا إن نتبع الهدى معك نتقطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين كان ربك مهلك القرى هسا يبعث في أمها رسولا حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون yadda kuka ji ayoyi a karanta Allah ta fara ko ta ala yana nuna yadda kuka sani a suran tana nuna mana sosai da kuma sauran abubuwan cewa ta Allah Allah da shirya da saboda haka shi yasa aka ce bana kullun lokacin da muke sallah mu rika roƙon Allah tabaraka wa ta'ala cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya shirya da mu sadda ka sa goshinka ƙasa kana sujada kullum ka rika roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya shirya da kai a wani wuri aka nuna mana cewa mutum ya rika Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina wannan yana da gayatu ahammiya cikin addu'o'in mu mu yawaita yin su amma al-huda shine farko Sun rika roƙon Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya shirya da shi Allah ya nuna mana wannan aya yace innaka la tahdi man ahbabta ana gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa wannan kai baka da iko akan ka shiryar da wanda kake so kamar yadda zamu ga kisan cewa ya faru ne game da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da babban sa Abi Talib cewa ga lokacin da zai mutu annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zo ya dauke shi ya rungume shi kallon cewa ya kyautata manzon Allah ya yi ma manzon Allah abubuwan ban mamaki waɗanda yake ba ma kasafai yanzu dangi suke min ɗan uwansu irin wannan ba in kana so ka ga cikakken abin ka koma cikin hadal habib kaga irin yanda malamin ya kawo irin yadda gudunmawan da wannan taliki ya bada a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma kuma Allah bai nufe shi da shiriya ba da aka annabi ya zo gidansa ya dungume shi yana roƙonsa yana cewa yana nuna masa ya ammi ya baffa na kul kalimatan uhadu laka biha inda Allah ka faɗi kalma ɗaya kawai wadda zan iya kafa hujja da ita saboda kai a wurin Allah tabaraka wa ta'ala dan kasira ka ce la ilaha illallah amma Allah bai ba shi ikon ya faɗi ba da gudunmawan kuma miyagun abokansa guda biyu da suka zo suka dinga ziga shi cewa kada ya anshi wannan kalmar har ya mutu akan kafirci kuma zan Allah ya nuna damuwa sosai akan wannan kuma yana ta fatan Allah ya shirye Allah ya nuna masa cewa abun ba hannunka yake ba kai dai kana da abubuwa guda biyu ne amma ɗaya naka ne ɗaya na Allah ne aka ce wa innaka latahdi ila siratin mustaqim lalle kai kana shiryarwa zuwa ga hanya mai tsatsa hanya mai tsatsan nan shine annabi yana isar da sako ya da'awa wannan hidayatu irshadin ne wa bayani yayi bayani ya shiryar amma nan wurin innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wannan hidayatu wannan annan tawfik ne ba wanda ke da wannan sai Allah tabaraka wa ta'ala shine yake iya datar da wanda ya ga dama ya shiryar da shi ya bi dokoki ya bi tsarin musulunci ya bi abin da aka ce wannan hannun Allah yake in ba Allah ba ba wanda zai iya yin wannan saboda haka muna roƙon Allah ta tabaraka wa ta'ala ka shiryar da mu ka raya mu muna musulmi ka karɓe mu muna mu'mini dan tsarkin sunayen ka ba dan halin mu ba ya fito ko na ta hadiman habarta kai ba ka shiryar da wanda kake so walakin Allah ya hadiman ya sha Allah shi yake shiryar da wanda ya ga dama wa huwa a'lamu bil muhtadin kuma Allah shi ne mafi sani ga masu neman shiriya duk wanda ke neman ya shiriyu inda gaske yake Allah ya sani in ba da gaske yake ba Allah ya sani wa qalu suka ce in yattabi'ul huda in nattabi'ul huda ma'aka nutakhattam min ardina su waɗannan quraishawa annabi yana kiran su su imani suka ce idan muka bi wannan shiriya da kake kiran mu zuwa gare ta nutakhattam min ardina za a kore mu za a rinjaye mu kenan kaman kafirai za su zo sauran kafirai su su masu jara'a su masu mugun mu'amala su ko kore su ko kuma su wulakanta su Allah tabaraka wa ta'ala ya ce masu awalam numakkin lahum haraman aminan ba mu ba su wannan harami ba cikin makka muka ba su wurin zama aminci wanda yake amintacce ne komi babu matsala yujuba ilaihi samaratu kulli shay duk kayan marmari da ake so a ci ko a sha ana zuwa da su daga wurare da yawa idan ka tafi makka ga wasu abubuwa kaga irin kayan marmari kaga ayaba kaga gwanda kaga lemu kaga kankana kaga irin waɗannan har da waɗanda ba sani ba na gaya maka wata rana ni da malam abubakar muka tafi can wajen jami'a umul qura muka je wani kanti wani shago muka ga kayan marmari ga su nan jere ba mu san irin su ba muka tsaya to muna tafiya mu ba sai san da muka dawo muka je muka zauna kawai kan kujera muka fara tambaya wannan wane ne ya ce mana sunan shi kaza wannan wane ne sunan shi kaza wanda muka sani da wanda bamu sani ba a ce abubakar to ya za mu yi dun muci waɗannan kayan ne a karbuka to yanzu ai sai yadda ka ce na ce to yadda na ce shine duk a kwashe su a faɗin ya da su da <laughs> za a ka ɗauki kowane a ɗauki ɗaya a ɗauki ɗaya a ɗauki ɗaya a yanka a sa a cikin abu na ce ai mana jus da su duk mu shanye kawai shi kenan mun sha kowa na yi wadda aka haɗa mana su kawai aka haɗo aka haɗo aka tara him na ce niƙe su ya niƙe su kawai muka zaune na muka yi ta kurɓa muka yi ta kurɓa muka yi ta kurɓa to kowa mun sha kere shi kenan ba shi kenan mu mitowa mu kai tawa mu abu ne ban mamaki za gan su ga sunan na kuma taba zuwa ina muna wata unguwa da shiru saifa na je naga wata kankana kaman kwariya shi mai kankana yana dan yanka na ce mai duka yace duka na ce duka wannan duka guda ɗaya nawa yace yayi ta mamaki shi bai san mu muna da mutane ne a gidan mu ni ina son sawo ne gaba ɗaya amma fa kan yayi ta mamaki yanda za yayi faɗi man kuɗin kankana na sawo ta duka ta ki dauko ba ta shiga leda sai na sabo ta kawai a kafada na kawai na dora bisa kai kim kim kim ina tafiya kaman kwariya sai kallo na ake ala tam yau fa wani kankana mallan tirke ya kaman na dauko ta bisa kai ba ta rungumo ba ta shiga leda ba leda da za ta shiga ciki na ce leda ce wannan ba inda za ta shiga leda na ce to bari ta na rungumo ta na doro bisa kai saboda gidan muna da mutane da yawa ne tunani aka zo kawai aka yanka ta kowa ma ya zo ya ta to abinda nake so ku lura su ba su da waɗannan abubuwan da can a wurinsu ma daga baya ne ma suka samu wasu ƙasa wata ƙasar ma da suke wani noman ita ƙasar kanta sawo ta aka yi daga wani wuri aka zo aka zuba kuma ana noma sannan kayan marmarin na in ka gan su kaman garin ake yi da za ka tafi garin da ake kawo kayan marmarin in ka je can sun fi tsada akan in sun shigo nan wannan hikima ce ta Allah tabaraka wa ta'ala shi yasa ake jinjina masu wannan nema ana nuna masu yanzu ba a yi maku wannan ba bayan garin ku ya zama wurin aminci wurin aminci shine a cikin harami mutum yana iya haduwa da wanda ya kashe mahaifinsa su hada ido da shi da shi amma saboda alfarman harami ba zai iya taba shi ba zai iya hakura ya kyale shi har sai an fita wajen harami in ma zai wani abu yayi saboda haka shi yasa wanda duk yayi babban laifi sai ya ruga wurin ya lade kawai dan ya san in ya riga ya kai wurin to ya sha wannan Allah bai maka wannan ni'ima ba kuma har yanzu gashi nan an ba su arzikin da duk wani tunanin da duniya take bata san iyaka arzikin su ba mun karanta a cikin rihlatul khulud yake cewa akwai wurin da aka ba su ma duwatsu ne manya-manya amma zinariya ce ba waya kawai suka sa suka tara wurin duk da suke son zinariya illa su je jikin dutsen kawai su datso gol ne babban mai tsa yana nan kuma a cikin abun nan din duwatsu ne ba san ranar da za su datsa ya kare ba duwatsu manya-manya suna nan yana na ya kawo a littafin ya ce har sun san wani haka mun karanta ko sai shi har ya san malamin su ya gaya masa har wurin ya sani ma inda duwatsu dirka dirkan duwatsu ne gold ne gaba daya ba wai sai an je kasa an tono ba dutsen ya dutsen zinariya har guda biyu in suna so sai dai su je da inji kawai su gutsura sai dai yadda suke so su kai su sayar ya kake tunanin arziki sau da haka Allah ya gama ya yi masu duk abin da ake tunani shi yasa in ka je wurin sai ka ga abu kamar ma ba da kudi ake yin su ba ka shiga masallacin shi yasa wanda ya je haji na farko sai dai shi ma ya sa addu'a wanda bai je ba ma muna mai addu'a Allah tabaraka wa ta'ala ya sa ya je kai mu ma da muka je muna roƙo Allah ya sa mu koma amma mafi yawanci duk sanda ka je aikin haji ka dawo kuma ka ƙara karatu to sai ka gano wasu abubuwa in ka koma sai ka ƙara kan wanda kai da kuma wani lokaci wani rabi da rabi in kai bako ne kallo tsohon alhaji sai ya rika jama hannu yana dan Allah ka bari haka nan in dai kallo ne anan ba za ka gama ba dan tsohon alhaji shi ma bai ma iya baka iya labari ko kwana nawa za ku iya baka labarin abin da ya gani a can ba zai yi ba sai dai gama iya abin da ya gani daga kaman ba da kuɗi ake yin su ba wannan abu ne daga Allah sau da Allah ya ce an sa maku haraman aminan yujuba ilaihi samaratu kulli shay'in rizqan min ladunna wannan arziki ne daga wurin mu inji Allah tabaraka wa ta'ala walakin na aksarahum la ya'lamun sai dai da yawa daga cikin mutane ba su sani ba ko an yi masu bayani ba sa ganewa wa kam ahlakna min qaryatin batirat ma'ishataha so nawa muka halakar da rayuwar wasu al'umma wanda suka yi girman kai sun yi girman kai an gaya masu ga yadda za su bi suka ki Allah tabaraka wa ta'ala ya halaka su rayuwarsu ta baci wa tilka masakinuhum ku duba ku gani kowa ya bude ido ga gidajensu nan ga inda suka zauna nan yau ba kowa a ciki shi nan lam tusammin ba'dihim ba amma zauna cikin gidajen ba an ban masu ba wanda ke so ya zauna wurin wani wurin ma in an je kamar yadda aka halaka ad samu shi wannan so ake ma har sai ka kara da gudu saboda wurin masifa ce jarabawa ce illa qalilan sai waɗanda suke yan kaɗan ne suka zauna wa kunna nahnu alwarithi Allah tabaraka wa ta'ala ya kasance mun kasance mun kasance mu ne masu gadon komi masu gadon kowa kowa zai mutu ya bar abin da ya bari kowa ya zo shi kadai ne kuma zai koma shi kadai saboda haka wannan babu wani bawa babu wata halitta wa face illa atir rahmani abdan ko kuma zai koma zuwa ga rahurin mai rahama wurin Allah tabaraka wataala kuma wannan farda shi kadai ko kuma ba komi badun zai zo ya koma wannan uratan wannan ufatan uratan urlan buhman mutum zai koma wurin Allah tabaraka wa ta'ala babu kaya babu takalmi babu abun sawa babu ma ce kai ba ma mutum ko a hannu bai iya rike wani abu ya dauka ko da ledan fiye wata ce an gama kenan to zaka wannan shine abin da ake so mu kalla Allah shi ke da ikon komi don haka in Allah ya mallaka ma wani abu kowane iri ne ka ci ribarsa ka samu ka more shi ka yi ajiya a can gidan wanda za ka je can ka taras an ce duniya dai yar karama ce duniya hiya aqallu min al-qalili ta fi kankanta ma kankanta wa ashiquha azallu min al-qalili mai begenta ya fi wulakanta akan wulakanci tana dimautar da mutane tana ruda mutane tana haukata mutane babu wani dalili wannan duniya haka take wannan ba hiya daru man la dara lahu ita ce gidan wanda bai da gida fi ha yajma'u man la aqla lahu wanda baya da hankali a nan yake tari shi bai tara komi a lahira ba sai tara nan duniya ranar da ya mutu aka dauke shi aka kai makabarta ya koma yadda ya zo daga shi sai lufafa da za a sa masa sai turare da za a shafa masa gabobi na sujada daga nan an gama duk abin da ya mallaka ya bashi a nan baya saboda haka Allah ya gaji komai wa ma kana rabbuka muhlikal qura ubangijinka tabaraka wata'ala bai kasance ba yana halaka wasu alƙarya ko bai kasance zai halaka wata alƙarya ba hatta ya ba ta fi ha rasulan har sai ya aiko a cikin wannan al'umma a asalin abin nan dinnan ta wannan al'umma sai ya turo masu wato a cikin mafi manyan garin ko mafi girman mutanen da suke garin nan sai an iskai ko dan sako ya zo ya masu magana kalli annabi nuhu gida gida ya rika bi gidajen shugabannin sai da ya bi dukkan su sai da ya tabin su ya ta kiransu annabi sallallahu alaihi wasallam da ya fara da'awa a cikin makka manya-manyan gidajen nan su ake kira masu manya-manyan gidajen nan su ake kira kamar su abu jahal da sauransu dukkansu an bi su ta gida ta laluma ta lallashi ko ta ina an bi su an kira su amma ba su bi ba don haka waɗannan nan ne sai na abubakar radiyallahu an lokacin da ya musulunta da ya tashi ya ce wata gudunmawa zai bayar manya-manyan gidajen ya kalla jigajigan masu kuɗi 'yan kasuwa abokan shi su ya fara kira ya ce su zo su yi musuluncin nan kuma allah ya ba shi sa'a suka amsa har ya kasance kusan mutane goma da aka yi masu bishara da aljanna ta dalilin sai na bakar suka samu mutum takwas daga cikinsu wannan goma kusan waɗanda suka musulunta ne ta hanyar sai na abubakar ashe kenan kaga an ba da babbar gudunmawa saboda haka in an tashi saƙo Allah yana aika shi a digadigan mutane wanda ana tunanin shugabanni in sun karɓa mabiya ma za su yi yanzu waɗannan manyan ƙasan da abinda ake gaya masa tun su suka karɓa suka gane matsalan nan da muke ciki fa koma ma Allah ya kamata kowa ya yi a tuba ai ta istighfari da kowa yayi amma tun da shugabanni ba su fadi ba officially ba su fadi ba gwamnati ba ta fadi ba officially kullun dabarun ta take yi kuma dabarun nan ga sunan wasu har sun fito ba su da amfani wani ma cikin su ya fito ya rike ya ce gaskiya yayi haka da hannu ya ce to mun kasa shi da kanshi ya ce ai masu afuwa yanzu sun kasa to a mutum ko irin wannan wanda kowa ya sani yana da iya kokarinsa wajen harikancin yadda za a yi da waɗannan abu yau ya fito da kanshi ya ce to fa mun kasa ya kamata kowa ya gane an kasa nan a koma wurin wanda ba zai iya ka ba a shi ba a kada shi in ya tashi zai yi innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun idan ya so yanzu abun nan ya tsaya kaman an dauke ruwa to zai tsaya kamar an dauke ruwa ai da can babu kun ya gana ma kuma yadda da babun nan yanzu ma yana iya maida shi babu kullu shay'in indahu yasir kowane abu mai sauki ne saboda haka mu roki Allah tabaaraka wa ta'ala mu sa wannan waɗannan da za su ansa da kowa sai yayi amma tunda ba su ansa ba sai ta fama sai dai wani bangare ko kuma wanda ya sa kai yan sa kai su su rika yi a kansu amma da gwamnati ce ta faɗi ta sa kungiyoyin addini ta ce limamai a masallatan juma'a ko ina a tashi tsaye a ta kuka ana roƙon Allah ana karatun ƙur'ani musamman a cikin wannan watan mai albarka tuntuni hannan sai da muka taɓa ba da shawara cewa akwai fa wani shugaban kasa na wata kasa wata rana lokacin wata gwamnati kuma ta nan da aka buwaye a kasashe shi da fitintinu sai ya fito ya ce zai maganin abin da karfin tsiya sai shugaban nan kasar ya kira shi ya ce mai in ba haka ba ne idan kana shugaba ka ga abu ya gagara nemi wasu bayin Allah su koma wurin Allah su yi taima addu'a suna roko su ta roko su ta roko su ta roko sai ka samu mafita ka nemi makaranta qur'ani ka sa malamai su ta roƙon Allah ai ta karatu ana tuba a koma sai matsala ta kau shi ma da tashi matsalan ta zo abu ya burkuce aka ya ga rikici ƙasa ma za ta fashe sai ya ce kai abin da za a yi addu'a Allah ya zaɓa mana mafi alkhairi sai aka ga mafi alkhairi shi ne ya mutu shi sai ya mutu sai kuma ƙasa ta zo ta ci gaba kuma ga ta har yanzu to na aka ina jin shi ya sa suke jin tsoro kada su ce a addu'a Allah zaɓa mafi alkhairi duk su mutu to ko ba ku mutu ko ba ai addu'a ba ko an yi addu'a mahma qala al-layl fala budda min tulu'i al-fajr wa mahma qala umru fala budda min dukhul al-qabr duk yadda shekara ta yi tsawo dare ya tsawo wata rana dole gari zai waye da haka duk yadda kuma shekaru suka yi tsawo wata rana dole mutum ya shiga kabari ko ka yi addu'a ko ba baka yi addu'a ba da ma ka bari wanda zai ma addu'a wai ka mutu gobe da ma ya hutar da kanshi in goben ne ko bai addu'a ba za ka mutu in ko ba gobe ne komin adda shi bai sai ya danne ma lumfashi baka mutu a gobe al'umuru bi yadillah saboda haka wa ma a fa'al Allah shi yake aikata abin da ya ga dama ma sha'a kana wa ma lam yakun ya sha lam yakun abin da ya so dole ya kasance abin da bai so ba kuma ba zai kasance ba dan haka waɗannan sai a tura masu akan manyan gari a masu bayani akan wannan yatlu alaihim ayatina yana karanta masu ayoyin mu daki daki wa ma kunna muhlikil qura bi zulmin ba mu kasance ba muna halaka wata alkarya da zalunci in ji Allah tabaraka wa ta'ala illa wa ahluha zalimun sai har in mutanen garin ne a zalumai kun gani ko wata musiba ko wata azaba ba za ta sauka ba ga mutanen wata ƙasa ko wani gari sai in su mutanen ne suka koma suka zama azzalumai suna zalunci suna abin da suka ga dama to daga nan kuma sai su ma su ga abin da ba su so ko a canza ko ka a canza wannan ita ce gaskiya guda ɗaya. Allahul musta'an wa alaihi tuqlan sharhul kalimat innaka la tahdi man ahbabta ai hidayatahu ai kai baka iya shiryar da wanda kaso ka shiryar da shi ka abi talibin an yaslima wa yusina islamahu kaman ya musulunta musuluncin sai ya kyau ba ka je yin wannan ba wannan yana hannun Allah wa qalu haka nan ai al mushriku quraish mushrikan quraishawa sun ce in nattabi'ul huda ma'aka idan har muka bi shirya tare da kai ai in nattabi'uka ala ma ji'ta bihi wa nad'u ilayhi idan muka bi ka akan abin da kake kira zuwa gare shi mu ma muka kira wasu wa huwa al-islam shine musulunci nutakhattab min amrina min ardina suka ce wai za a yi mana jara'a za a yi mana fito na fito ay nutajarra ay tatajarra wa alaina qaba'il al-arab wa nana. wai kabilan larabawa za su fado mana su kakkama mu su wulakanta mu yujuba ilayhi samaratu kulli shay ay yujuba ay yuhmal wa yusaqu ilayhi akan ɗauko kayan marmari kala daban-daban kayan na marmari kayan tufafi kayan abun kwalliya akan ɗauko su zuwa makka a yi lai samara ta kulli sai min kulli nahiya daga kowane ɓangare na duniya wanda ya je umra ko ya je aikin hajji ya gani mutane daban-daban rizikan min ladunna wannan arziki ne daga wurin mu ciyar da bayan Allah mu sa su rayu rayuwa mai daɗi ta hanyar su samu abin da za su ci su samu tufafin da za su sa kuma wannan babban ni'ima ce in baka ci abinci ba kana gane cewa lalle ni'iman ci ba karaman ni'ima ba ce in ko baka so fito da kaya ba ka gwada wata rana kai wanka kai komi da komi ka zo ka kalli kanka yadda ka fito daga bayi kafin ka sa kaya ka kaddara da haka za ka fito ka samu hanyar kasuwa ya kake gani to daga nan za ka gane ni'iman sa kaya da ake sawa shi yasa aka ce da ka sa kayan nan ka ce alhamdulillah karanci kenan sai ma a gafarta ma zanubanka wanda muka jawo hankali ɗazu Shi ne wanda muke yawan mancewa ni'iman sa takalmi da yawa mukan sa takalmi ba dole mu tuna in mun sa shi mu ce alhamdulillah ba mukan tuna wani lokacin mun sa kaya amma sa takalmi aksariyan mu nan babu watakila da yanzu zan yi tambaya in ce wane ne yau nan a cikin mu da ya sa takalmi ya ji kafa shi ta yi daidai a cikin takalmin nan sai da ya tsaya ya ce alhamdulillah kafin ya fara takawa ga hannun wanda suka yi ta yi ko to kaga mun samu mutum har to gaskiya mun samu an samu mutum biyar amma cikin ɗari da wani ko ɗari biyu an samu biyar a jarabawa ai ba ci ba amma dai alhamdulillah da aka samu wasu ma sun tuna ne ka sa takalmi kafa ka tai daidai a ciki ka taka ka tafi da shi wannan kadai babban ni'ima ce da an ga dama sai ka sa takalmin sai a mai da kafa ka ta zama kofato to ya zaka kai tafi da takalmi in kana da wata dabba sa mata ka gani ko ta zama dungu irin na biri ko ta zama tako irin na rakumi to da ya za a yi ka sa takalmi abadan ba zai yiwu ba ba ka iya sa takalmi in kaba kana da wannan sifa sannan ka sa shi ka motsa kai tafiya ma da shi shi kanshi wani kyauta ce daga Allah tabaraka wa ta'ala akai ma yadda za ka yi ko ba mai rufaffen kafa ba in kasa in kasa silifas an ga an nuna ma an yi fasalin yadda da kasa sai ka taka shi kai ta tafiya da shi kana ta tafiya kalli dan karamin yaro da bai iya ba in ya sa takalmin da ya sa sai bai tafiyan ba ta yi ba a hankali a hankali ne ana koya mai har sai kaga ya iya tafiya da takalmi amma in ba koya mai ba da haka ya taso bai isa ya sa takalmi ya tafiya ba kamar yadda ka san rago ba zai sa takalmi ya tafiya ba ko kun taba lura da haka yaro karami ba sai an koya mai sa takalmi ya tafiya da shi ba wani in komai rufin ne aka sa mai in dai farkon sa ne da ya ji shi aka shi sai ya zauna a yin duniyan nan ya taka ki saboda bai saba da shi ba to kai da ka sa takalmi sai sa aka ce ma annabi nuhu alaihi salatu wassalam innahu kana abdan shakura shi bawa ne mai yawan godiya sai aka kawo wannan misalin komi shi sai ya gode sai aka baɗi wanda ba mu saba da shi ba sosai aka ce har sa takalmi ba sadda zai sa takalmi sai ya gode ma Allah saboda haka mu daure mu gane waɗannan abubuwa mu rika kallon su muna lura da su da aka Allah tabaraka ko ta'ala ya ba mu rizqan lakum min indina mun azurta ku daga wuri mu ayya ahlal haram abi makka ya mutanen abun nan mutanen makka batirat ma'ishataha ai kafarat ni'matallah suka kafirce ma ni'ima Allah alaiha fa asrafat fil dhunubi suka ketare iyaka wajen zunubi wa tsagat fil ma'asi suka ketare iyaka wajen sabo da suka samu ni'ima sai suka ketare iyaka suka abin da suka ga dama ayyaba yab'athu fi ummiha Allah zai turo ai fi a'zami mudaniha mafi manyan garuruwa ana turo masu da manzanni wa hiyal asima ita ce manyan birane kama a ce capitals waɗanda ake faɗi su ne asima ana turo da manzanni illa wa ahluha zalimun sai dai kuma an da an zo da waɗannan ayoyi sai ga mutanen nan azzalumai ne bit takribi lir rasul sallallahu alaihi wa sallam da su ta abin da manzon Allah ya gaya masu wal israri ala shirki wal ma'asi sannan kuma su doge akan shirka da sabo ayi ayi da su ba za su bari ba sun fito ko ma'anar ayat ma'anar waɗannan ayoyi da muka karanta masu albarka qauluhu ta'ala innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin kamar yadda malai karanta hadhihi al-aya nazalat fi sha'ni wannan aya ta sauko ne akan maganan fi sha'ni abi talibin ammi rasulillah sallallahu alaihi wa sallam wanda ta sauko ne akan babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin nan akwai nahar ay rawal bukhari sababu nuzuli hadhihi al-aya imam al-bukhari ya ruwaito dalilin saukar wannan aya wa annaha nazalat fi abi talib ammi rasulillah sallallahu alaihi wasallam ta sauka ne dalilin babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake shine abu talib idh kana an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam yarghabu fi islamihi annabi ya kasance yana kwaɗayi wajen ya musulunta lima lahu min salifa saboda abin da yake da shi na datan ya kyautata sosai bil wuqufi ila jambin nabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya wajen taimakon manzon Allah ya hamishi yana kare manzon Allah baya bari a taba manzon Allah sannan wayu dafi anhu yana kare masa duk wani fada ko wani abu falamma hadaratul wafatu yayin da mutuwa ta zo masa zarahun nabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ziyarce shi wa arada alaihi shahadataini ya gitta masa maganan shaidan nan la ilaha illallah muhammadur rasulullah fa kana yaqulu lahu ya am yana ce masa ya baffana qul la ilaha illallah ka faɗi wannan kalma la ilaha illallah kalimatan uhadu laka biha inda Allah yawmal kiyama kalma ce wanda zan iya hujja da ita ranar kiyama domin ka in ce ka faɗi ka ta taimake ka wa kana haulahu awad wannan awaduhu min kufari quraish sai dai kuma a gefe akwai waɗanda su kuma masu abokansa ne ya saba da su makiya ne kuma na musu abun nan ba an zo gaishe shi masu gaishe shi ne sun zo su gaida shi su kuma ga manzon Allah su kuma ga su mugaye na kufari ƙuraishin wa mushayikatiha manya-manyan dattijan quraishawa a wannan lokacin fakanu yanhaunahu an zalika suna hana shi kada ya faɗi wannan kalmar hatta qalu lahu atarghabu an dini abaika zaka kyamaci addinin iyayenka ka kauda kai daga gare shi ka ɗauki wani addini sabo atarghabu an millati abdul muttalib abika zaka bar ka kauda kai daga aƙidan abdul muttalib wanda shine babanka hatta qala huwa ala millati abdul wa mat har dai ya koma ƙarshen kalman da ya faɗi yace a kyale shi manzon Allah ya kyale shi Ya ce shi yana nan akan akidan babansa Abdul kuma ya mutu akan haka a Allah a jarana. jarana ta an-nabi sallallahu alaihi wasallam daga nan ne sai annabi ya ce la'askar firan na laka malam un unha dalika Ya ce ni kuma na ɗauki alkawarin zan dunga nema ma gafara matukar ba hana ne aka ce in bari ba sai ko gashi nan an hana fanahahu Allah ta'ala sai Allah ya hana shi ya yastaghfir lahu ba'du daga nan bai ƙara nema masa gafara ba tunda an hana annabi sallallahu alaihi wasallam la yatiqu anil hawa in wa illa wahyun yuha kuma bayan haka nan shi baya saba ma Allah tabaraka wa ta'ala yana bin umarni dan haka da aka tsaida shi ya tsaya wa nazalat alit hadhihi al-aya kal adha'i lahu sallallahu alaihi da aka kai wannan aya aka saukar da ita ta koma kaman jaje ne da ta'aziyya ga manzon Allah kada ka damu ya rasulana babban kakan ya kyautata ma amma musulunta ba hannunka take ba hannun Allah yake kuma Allah bai zabe shi ba da kada ka rika bakin ciki na cewa bai yi ba ba abu bane wanda kana da shi ka hana shi balle a ce baka yi wafa'i ba kun san wani lokaci za a kalli wafa a ce mutum ya halacci an kyautata ma ya kamata ka yi halacci saboda haka manzon Allah ya yi halacci karshen halacci shine shugaban masu yin halacci ma amma wannan ba hannunka yake ba balle a ce baka kyauta ma Abu Talib ba duk abin da ya maka bari ya mutu akan kafirci wannan ba hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba haka ana bashi hakuri ana cewa yi hakuri kada ka damu fa qala innaka la tahdi man ahbabta ba ka iya shiryar da wanda ka so hidayatahu ya nabiyana ya annabi mu ba za ka iya ba walakin Allah yahdi man yasha Allah shi yake shiryar da wanda ya so hidayatahu wajen shiryar da shi li ilmihi annahu yatlubul hidaya domin shi Allah shi ne ya san wanda yake neman shirya don haka mu rika neman shirya kamar yadda na faɗi dazu wa yarghabu anha kuma ya san wanda shi yake kwadayin ta wanda yake kauda kai daga gare ta kama raghiba anha Abu Talib kamar yadda shi ma abu talib ya kau da kai idan an ce ragiba anhu to ka mutum ya ki abu kenan ya mace abu idan an ce ragiba fihi to mutum yana son abun kenan amma aka ce ragiba sai aka ce an to mutum yayi watsi da abun bai so kenan shi yasa nan aka ce Allah shi ya san wanda ke neman shiriyan kuma wala yarghabu ya san wanda wala yarghabu anha wanda kuma baya faɗayin ta ya kau da kai ba a san wannan kama abun nan ba kama ragiba anha ai abu talib kamar yadda abu talib ya kawo da kai daga gare ta wa huwa abu lahab wa ghayruhu da kuma abu lahab da kuma wa abu lahab wa ghayruhu da abu lahab abu ta abu talib ya ki shari'a sannan kuma abu lahab shi ma ya ki wa huwa alamu bil muhtadin kuma Allah shine mafi sani akan wanda suke kai shari'a alladhina sabaqa lahum sabaqa fi ilmihi ta'ala annahum yahtadun wanda ya riga ya riga ya a ilmin Allah tabaraka wa ta'ala cewa waɗannan mutane su ne shiryayyu Allah ka samu daga cikin shiryayyu wa qawluhu ta'ala sannan magana Allah tabaraka wa ta'ala da aka ce inna tabi'il huda ma'aka nutakhattab bin ardina hadha itizarun itazara bihi ba'd rijalati quraish wannan wani uzuri ne da wasu daga cikin mazajen ƙuraishawa suka kawo wai dalilin da zai sa ba za su musulunta ba in sun musulunta wasu za su jijji masu ko yanzu ma wani zai zo ya ce shi ya gane kyan musulunci amma abin da ya sa yake tunani in ya musulunta wanda suke tare da shi zai zai kore daga gidan shi ko yana amfana da shi zai je zai kwace kayan shi ko kuma ya ce shi bai kama aiki ko kuma wani abu to duk waɗannan ai an yi su da amma ba su ba da wannan uzurin ba zulbijadai ne da ya musulunta wanda har annabi sallallahu alaihi wasallam ya sashi a kabari abdullahi bin mas'ud yake cewa yayi gurin da shi ya mutu ai shi ma a gidansu babansa ya mutu tun yana yaro ne ya zo ya musulunta ya boye musuluncin sa yana tsammanin sa zai musulunta suna neman kuɗi tare ya ga dai abu ba zai tafi ba ya ce shi ya musulunta zai tafi madina ko ka musulunta ya ce shi kuma ba zai musulunta ba ya kwace dukiyar da suka mallaka tare gaba daya sai da ya kai ga haidi ga jikin shi sai da ya kwace mai da shi tsirara amma bai ce ya ban musulunci ba saboda haka imanin ne bai zo ba cikin zuciya ko ko mutum bai gane muhimmancin sa ba amma idan mutum yana so ya musulunci ko ko yana cikin musulunci har yana kallon musulunci a matsayin ni'imar da tafi kowace ni'ima girma to yakan ji cewa duk abin da ya rasa in dai ba musuluncin nan bane ba komai bane duk ko abin da ya samu in bai samu musulunci ba yana ganin shi a matsayin banza duk ko abin da in ya riga ya samu musulunci ko yana ganin kowane abu sai dai ya biyo bayan wannan wannan shine babban kuma abin da ake so ya shiga cikin zukatanmu da haka wannan suka ce za a yi masu abun nan suka kawo ita za na qalu na na'rifu annamaji ta bihi ji kujifa suka ce mun san abin da ka zo da shi gaskiya ne walakin na nakhsha in aman na wata ba naka muka ji tsoron in muka yi imani da kai muka bi ka ya ta'allabu alaina al-arabu wayar wa na an an qausin wahid yace larabawa za su yi haɗin kai sun ci cirin su taru gaba ɗaya akan mu su rika duka da mu kaman karfin mutum ɗaya duk za su yi taron dangi su taron mana su kadai su dinga jijji mana wa nasbahu nutakhattab min qibal maghriqo mughariyina kama huwa hasilul li ghayrina kuma sannan bayan haka nan mu zama kawai mun samu ana wawwa mu kamar yadda yake an yi ma wasu can wanda aka yi masu waɗanda aka ruɗe su aka ja su kama huwa hasilul li ghayrina wa bidhalika ay nahrumu hadha al-amn ay warraka saboda haka wannan kuma zai sawa bi zalika nuharram hadal amr daga nan a hana mana wannan aminci da muke ciki warraka da jin daɗi da walwala wa tasu ahwaluna daga nan sai halayen mu ya koba mu shiga cikin wani mummunan hali lidha na'taziru min mutaba'atika dan haka muke kawo uzuri kai mana afuwa game da binka fi ma bi tabihi ka abinda ka zo da shi wa anta tad'u ilayhi min al-kufri bi alihatina kai kuma kana kira ne fa akan a kafirce ma abinda muke bauta mawa wa da a rusa su wata kalli an ha a basu muka yi haka za mu ji daɗi ba mu fa ƙala ta'ala sun raddi ala hadal itizari saqit al-bari Allah tabaraka wa ta'ala sai masu raddi kan wannan itizari da suke faɗi wanda yake ba shi da amfani ba wani fa'ida a ciki shine as wanda ba mutunci a ciki ba daraja albari ba wani abun amfani ciki aka ce awalam numakkin lahum haraman aminan yujba ilayhi samaratu kulli shay'in rizqan min min ladunna ba mu hore masu ba akwai na hamnan al-istifamu huna lil inkar wannan tambayan dan a nuna kyamar abin da suke alaihim an yakuna Allah ta'ala lam numakkin lahum haraman aminan ce Allah bai masu aminci ba ba ya ba su aminci ba lokacin da ya ba su aminci suka zauna cikin makka komai na tahowa daidai aka akai ai bai ba kafiran da sun zo sun kore su ba Allah ya maka kyauta babba أي لم نوطئ da أرض بلد أرمنا فلا يسوق فيه wani gari ba wanda muka ba da garin nan ga shi nan da natsuwa ciki komi lafiya lau ƙasarsu gari ne wanda yake mai aminci ba a zubar da jini a ciki wala yusadu fihi sayd hamma ba a farauta a wurin wala yukhadhu fihi adun bi jarirati bi jarimati ko bi jarirati sannan ba a kama wani da laifin wani a ce a tahoyin wani yayi abun nan a ce abun nan ne duka wannan ba a yi ba ba yi wannan ba an wannan ba wani abu alaysa hadha kafiyan fi an ya'lamu anna alladhi ja'ala lahum haraman aminan qadirun ala an yu'minahum idha amanu wa aslamu kenan su ba su sani ba cewa Allah tabaaraka wa ta'ala idan dai har suka yi imani to yana da iko mai iko ne shi akan ya amintar da su idan sun yi imani sun musulunta har wani ya zama ba zai iya iko ba zai samu iko akan su ba wa min babi aula wannan shi yafi ma cancanta walakin na tsarahum la ya'lamun da yawa ba su sani ba hadihil illa wannan ita ce hadihi illatu ai wannan shine illan da ta sa israrihim ala shirki wal kufri suka doge akan wannan shirka da kafirci inna hal jahlu billahi ta'ala shine mutane ba su san Allah ba tabaraka wa ta'ala kuma ko mu ma matsalan ta same mu kenan inda a ce mun gane cewa al'amura a hannun Allah tabaraka wa ta'ala suke duk yadda musiba ta kai shine zai bada mafita an gaya mana kuma wala nabal wannakum bi shay'in min al-khawf wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfus wath-thamarat wa bashshiris sabirin alladhina idha asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun da kenan mutum masifa ta zo mutum yana nuna la haula lana wala quwwata lana illa billah shi kadai ne makoma to har yanzu ba mu gane haka ba kuma saboda haka wannan shine abin da za a samu abin nan ba amma mutum ya rike shiga abin da ba ruwan shi nan ba na biyu shine qarana fa tujuba shi tujuba ya karanta bitta maimakon wannan wannan nujuba abin nan ba da aka sa a can wannan da aka ce yujuba ilai sai ce tujuba ai wa qara hafsin bilya wal juba wal jabyu kenan wal shine a dauko abu a tattaro shi wa minhu jibayatul zakat daga ciki ne ake cewa jibayatul zakat wanda za su tara zakka ai tujma wa amwaluha ana tara zakka wa haudi ko inda ake tara ruwa ma yuzma fihi alma min albihri inda ake tara ruwa an debo daga rijiya inda ake tara hadi ba sai a ce mai wannan luga ce ana koya mana larabci saboda sanin kalmomin sannan akwai na har na uku shine hadal istidrak da zikri illati tajahulihim wannan ana kawo mana dalili a nuna mana me yasa suka jahilci abubuwan an gaya masu walakin na sarahum la alamun sun yi jahilci wannan jahilcin mu ya kawo shi tajahulihim imayatullahi ta'ala lahum bi tamkinil haram sun jahilci yadda Allah tabaraka ta'ala ya tsare masu ya ba su aminci a cikin wannan haram ay fahum fihi aminuna suna da aminci mut'imuna ana ciyar da su ala wahiyal jahlu wannan shine jahilci basu gane wannan ba ba huwa illatuhum alhamila lahum ala al-israr ala shirki wannan jahilcin kuma shine ya su ma har suka doge akan shirka ba za su tuba ba tunda ba su san Allah ba ba san abin Allah ya musu ba yasa kullum ake koyar da mutane tauhidul rububiyya mutum ya san Allah da aikata aikacen shi sannan a koyar da tauhidul uluhiyya mutum ya san Allah kuma da aikata aikacen da su bayin kuma suke yi tsakanin su da Allah idan mutum ya san wannan sifofin sannan ya san sunayen Allah da sifofin Allah a ran nan muka yi karatu na aka ce mafi girman ilimi da mutum zai sani to ilimin sunayen Allah da sifofin Allah dan ne zai sa mutum ya gane Allah ya zo kusa da Allah wanda duk bai san wannan ba to kwata-kwata ma bai san Allah ba yana daidin ana faɗin sunan Allah ne shi ma ya faɗi sunan Allah domin bai san yadda zai gode masa ba bai baya kallon shi ta bangaren godiya ta bangaren shi ke masa abubuwa shi ke masa hidima shi ke ciyar da shi shi ke shayar da shi shi ke masa komi ta yadda zai samu abun nan ɗinsa shi ya ba rai shi ya ba shi komi ya ji daɗin wannan ni'imomi ya koma ya kankan da kai ya koma yana gode ma Allah dole sai ya rika hararo wannan to in ko bai san wannan ba baya da ra'ayi ko an kwana gaya masa ba zai yi ba su ma wannan ne jahilcin da ya cutar da su dan ba sa gane abin da Allah ya masu balle su ji daɗi su gada cewa shi tantanta su bauta mawa ya fito ko saboda haka wannan shine abin nan su aka sa masu wannan ayi israri ala shirki innahal jahlu billahi wa azmatihi shine ba su san girman Allah ba ba su san Allah ba ma wa ba su san girmansa ba wa ilmihi wa hikmatihi ba su san ilmin Allah ba da hikimarsa wa ma'ana yujba ay tujba ilayhi samaratu kulli shay ayuhmalu ilayhi wa Yusafu akan dauko a kawo min anha'il bilad samarat kulli shay kayan marmari gaba daya min kulli anwa'il arzaq na dukkan nau'ukan arziki wa kana zalika rizqan minhu ta'ala li al-haram wannan arziki ne Allah ya ba mutanen wannan wuri afala shukurun yanzu bai kamata su gode ba kuma wanda ya masu wannan nema su koma su yi masa biyayya ya fito ko wa kauluhu ta'ala wa kam ahlakna min qarya ai so da yawa ai kathiran min ahli alqura ahlaknahu da yawa a cikin alkaryu akwai wanda duk mun halaka su inji Allah tabaraka wa ta'ala fatirat ma'ishataha wanda sun yi girman kai saboda rayuwarsu suka bata kuma rayuwa ailan ma batsaru aishahu yayin da suka yi girman kai wajen rayuwa falam yashkuru ni'matallahi alaihim basu gode ba ni'man da Allah tabaraka wata'ala ya musu ba wa asrafu fi zulmi sai suka ketare iyaka suka dinga zalunci wal ma'asi da sabo fa ahlaknahum sai muka halaka su wa tilka masakinuhum ga wuraren su nan ma kuna iya zuwa ku gano aidiyaruhum lam tuskan min ba'dihim illa qalila babu wanda ya zauna ma cikin gidajen sai lokaci kana ai kadi yari adin wa samud kaman gidajen adawa da wal mutafikat da wadanda aka kifar da su sune mutanen lutu kenan alaihi salatu wassalam su annabawa saboda wannan shine abun nan in kuna so ku je ku gani wa kunna nahnu alwarithin Allah ya ce mu ne zamu gaji wurin duk abin da suka bari ko suka mallaka zamu abun nan din su wannan shine abun nan duk karuna da su ne duk sun bi sun bi kan doron kasa an halaka su Allah ya gaja abin da suke ya koma na shi dama shi ya ba su ai falam nuri nuwarrita ghairahum ba mu gadar da su ga wani ba ma wannan kayan nasu ba mu ba wasu gado ba wa taraknaha khawiya khaliya lam tuskan haka nan muka bar gidajen nan nasu ga sunan a rurushe ga sunan ba kowa a ciki ba wanda ya zauna a ciki amma yadhkuruna hadha yanzu mutane ba za su suna wannan ba fa ya'lamu bi zalika qudratana ta wannan su gano cewa ashe muna da cikakken iko inji Allah tabaraka wa ta'ala Allah yana da iko wa yattaqu fina su zama sun yi tsoro sun yi duk wata tsoron da za su ji zama Allah za su ji tsoro wa yatawakkalu alaina su dogara akan mu inji Allah su kyala kowa yanzu mu ba za mu yi haka ba mu koma mu ji tsoron Allah mu dogara ga Allah shi kadai wai wahidu sannan kuma mu kadaita Allah tabaraka wa ta'ala wa yastaqimu ala manhajil haqq mutane su samu su tsayu akan tsari na gaskiya kowa ya dawo akan gaskiya mutum ya tuba ya daina barna inda za a yi haka da komi ya kare alladhi ji'ta bi ya rasulullah wanda ka zo da shi ya rasulana mutane ba za su yi haka ba su koma su bi wannan tsari su ku zauna lafiya in ana so a zauna lafiya shine a koma zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala a rika da ni'imominsa ana godiya ana roƙon shi ya ƙaro sannan kuma a san Allah yana da cikakken iko a dogara ga Allah tabaraka wa ta'ala ai imani da shi a kadaita shi kowa ya tsaya akan tsarin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi daga Allah kan Qur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai nahar guda hudu biyar batsirat ai jahilat shukura ma'ishataha shine batsirat ɗin nan suka jahilci gode ma ni'ima duk wanda ya zama baya gode ma ni'iman Allah da Allah ya masa batsira kenan ya zama ya manta ya manta ya shagala bai ma san an mai ni'iman ba na biyar illa qalilan ai sai an kadan kal musafirin kamar matafiya alladhina yamuruna biha wanda suka san abin in matafiya suka tafi suka ga garuruwan da yadda aka halaka su da wurin sukan gano ashe ashe ba karamin abu aka yi mana ba wannan zama lafiya da aka yi wayan zuluna biha sa'atin wa yughadirun sukan zauna wurin lokuta sannan su kama hanya su tafi to duk wanda ya je wannan ya gani ya ga alaman cikakken neman Allah tabaraka wa ta'ala muna roƙon Allah ka bamu daman mu rika yin tadabburi akan wannan abubuwa wa qawluhu wa ma kana rabbuka kuma ubangijinka bai kasance ba ya ayyuhar rasul ya kai wannan manzo muhlikal qura ya halaka wani gari ai ahlul mudun wal hawadir mutanen garuruwa da waɗanda suka ci gaba a wani wuri Allah ba zai halaka su ba hatta ya ba ka fi ummiha rasulan har sai Allah ya turo manzo a manya-manyan garin a nuna masu aika ma ba a saka fi ummil qura makka kuma yadda ka turo ka a wannan babban gari shine makka ya tulu alaihim ayatina yana karanta masu ayoyin mu ay lam yakun min sunnati llahi ta'ala wannan bai daga cikin sunnan Allah hada bal la yuhliku umma Allah bai ma halaka wata wata al'umma hatta yab'atha fi ummi biladiha ay rasulan yatlu alaihim ayatillah har sai ya aiko a cikin garin nan ya turo manzo wanda zai rika karanta wa mutane ayoyin Allah al wanda suke suna bayyanawa lil haqq min al-batil suna bambanta ƙarya da gaskiya wal khairu min ash-sharri suna bambanta alkhairi daga sharri wa jazaa'u zalika da kuma sakamakon wanda ya aikata wannan wa qawluhu ta'ala aka ce wa kun wa ma kunna muhlikil qura illa wa aluha zalimun mu kasance muna halaka wasu alkarya ba sai in mutanen sun zama azzalumai ai wallam yakun min sunnatillahi ta'ala fi ibadi baya daga cikin sunnan Allah game da bayinsa an yi hulikal kura illa ba da zulmi aliha baya halaka wata alkarya sai bayan mutanen garin sun zama zalumai duk ƙasar da suka zama zalunci ne gaban su ba sa damuwa game da zalunci to ko za su rika ganin masifu wanda ba san iyakarsu ba ba su da kai ba su da kawawa akwai na nan ba na shida da na bakwai aljumla tu fi mahalli nasabin ai sifatan ne li rasul wannan jumlan tana matsayin nasaba ne sifa ce ta manzo wannan nahwu ne na bakwai ai illa ba'da an zalamu bi shirki ba mu halaka wasu alƙarya har zai bayan sun yi zalunci sun yi shirka wal ma'asi ko sun yi sabo birtikabi ina zunub ta inda suke yin manya-manyan zunubai kun gani idan ana yin manya-manyan zunubai akwai masifa a nan ganin kanshi akwai wurare da yawa na sabo wanda da babu su yanzu aka samu su wuraren da mata ke buga kwallon dare yayi in za a yi buki a ce a je a buga kwallo da wuraren da muka ji labari ma ana zuwa rika nuna tsiraici ana shiga tsirara wai gidan kallo mutane na son waɗannan abubuwa kuma suna ta yin banna wannan abun shi kanshi masifa ce ko da guda ɗaya ne mun sha maimaitawa an hana al'umma ruwa saboda mutum ɗaya mai zunubi shekara arba'in ya doge a kan zunubi aka ce ta dalilin shi mutane sama da dubu ɗari bakwai sun fita roƙon ruwa aka ce ba za a yi ruwa ba saboda wannan mai zunubin guda ɗaya da ke cikin ku. sai in ya fita daga cikin to yaya al'umma in suka zama mafi maɓannatan su suka mafi yawa to dole a gama su iri iri saboda haka wa kaba ɗari ne da manyan wannan zunubai wa zalika litanazzuhi ay litanazzuhi rabbu tabaraka wa ta'ala zulmi wannan dan a tabbatar Allah tabaraka wataala ya tsarkaka daga zalunci Allah baya zalunci tabaraka wataala saboda haka a gaya ma mutane kowa ya sani fal ihlaku shart fal ihlaki shartani naka kafin a halaka mutane sai an tabbatar da sharuɗa guda biyu al-awwal min hadhihi shurut yani aiko min hadhihi shart min hadaini shartaini shine na daya an yaba akan rasulu yatlu ayatihi shine Allah zai aiko manzansa ya rika karanta ayoyin Allah tabaraka wata'ala fa yukazzab sai mutane su karyata shi wa yukfaru bihi su kafirce masa wa bima jaa bihi da abin da yazo da shi to shikenan masifa ta zo to kuma mu ma sai da aka gaya mana wannan wal ya'zari alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim to gashi nan ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'ad masira to ya kuka gani ga abu nan a fili da aka ba a halaka wasu al'umma ko su rasa yadda za su yi sai in sun shiga sun yi watsi da dokokin Allah tabaraka wa ta'ala suna aikata zanubai suna abin da suka ga dama Allah tabaraka wa ta'ala ya tsare ni. saboda haka wannan shine na daya wasani an yazluma ahlul qura shine wato waɗanda suke masu gari ko maabota wanda suke cikin gari su zalunci wa ya'tadu ai dalika su ketare iyaka ko wa bai dalika ba izharil batil su koma su ketare iyaka suna nuna banna kuma suna alfahari da wannan suna cewa ba wani abu ba Walmunkar, munkar da mummunan aiki wa isha'atu sharri da yaɗa sharri wal da cikin ƙasa suna yada sharri da banna fil bilad wa hada min adlillahi ta'ala wa rahmatuhu wannan yana daga cikin adalcin Allah da rahman Allah bi ibadihi innahu la'arhamu bihim min anfusihim Allah tabaraka wa ta'ala yana tausayin bayinsa fiye da yadda su bayin ke tausayin kansu saboda haka muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya ba mu iko mu koma zuwa ga Allah mu tuba dan saboda Allah ya ba mu ya saka mana wannan tausayin da yake mana Allah yana tausayin mu fiye da yadda muke tausayin kanmu babu abinda Allah ko zai samu ya ban mu rika shiga cikin wannan kuncin da matsatsi da damuwa inda ba don shin mu ba wa kaifa ya ma Allah zai zai yi ma haka ya za a yi ma Allah a ce baya tausayin mu ko ko kyale mu wa min asma'ihi wa sifatihi ar-rahman ar-rahim bayan kuma a cikin su da sifofinsa akwai waɗannan sunaye ar-rahman ar-rahim haka muna roƙon Allah muna tawassuli da waɗannan sunayen nashi yadda Allah ya sa muka karanta waɗannan sunaye a wannan wuri ar-rahman ar-rahim muna tawassuli da waɗannan sunaye ya Allah ka fitar da mu daga cikin wannan kunci da muke ciki na damuwa ya Allah ka fitar da ƴan uwanmu da suke hannun wasu ƴan uwansu suka rike su aka zalunci ana azumi ana shan ruwa ana buɗe baki ana sahur su suna cikin daji an rike su a cikin wannan ya Allah ka kubutar da su ba dan halin mu ba dan halin su ba kada Allah ya kalli abin da muke aikatawa ya azabtar da mu ta dalilin wannan dan karkin sunayensa waɗannan sune ayoyi hidayatul ayat abinda zamu koya na tarbiyya cikin waɗannan ayoyi ga sunan na farko taqriru mabda'i la hadiya illa Allah tabbatar da wannan ka'ida kowa ya sani kuma mutum ya gamsu babu mai shiryarwa sai Allah tabaraka wa ta'ala al-hidaya al-munfiya hiya inaratu qalbi al-abdi wa tawfiq al-abdi lil iman wa amalu salihati wannan kawai wadda aka ce hidaya wadda ake magana ita ce fa haska zuciya amma za ka iya ta jawo mutum za ka iya fahimtar da za ka iya karanta mai hujjobi amma a haska zuciyar bawa har ya karba ya dace ya yi imani ya aiki na kwarai ya bar sako ya bar shirka wannan ba mai ita sai Allah tabaraka wa ta'ala ina fata an gane wal hidaya al musbita wadda ko aka tabbatar wadda annabi yake yi ya kulu ta'ala innaka la tahdi wa innaka latahdi ila siratin mustaqim lalle sai kana shiryarwa zuwa ga hanya mai kakka tilka hidayatu da'wati wal wa'z wal irshadi wannan shine hidaya ta kai ba mutane gargadi kai masu wa'azi ka shiryar da su wa minhu likulli qaumin had da aka ce kuma wa likulli qaumin had ita ma ma'ananta had ba mai shiryar da su ta tawfiki ba mai kiransu ayyada'uhum ila al-huda akwai wanda kowace al'umma an aiko masu had wanda yake kiransu yana shiryar da su zuwa yana nuna masa gaskiya ya fito ko abu na biyu muzaharatu qudratillahi wa ilmihi wa rahmatihi wa hikmatihi a wannan ala ayoyi mun gano alama a fili ta nuna cikakken ikon Allah tabaraka ta'ala da cikakken ilminsa da rahamansa da hikimansa bima alqahu fi qulubil arab al mushrikin al jahilin cikin abin da ya wurga shi ko ya bada shi a cikin zukatan larabawa mushirikai, jahilai min ta'zimil haram suna girmama harami ko wanda irin balarabi, ko musulmi ne shi ko ba musulmi ba yana ganin girman ka'aba yana ganin girman wannan wurin wannan hikima ce ta Allah ya sa su ba wanda ke wasa da wannan haramin shi yasa tun ma kafin jahil abun nan ba aiko manzon Allah ko tun jahiliya su can farko za ga suna girmama wurin su suka hada kuɗi ma suka ce a sake gina ka'aba tun ba a aiko manzon Allah ba na san an san wannan a cikin tarihi annabi ya zo ya raba rigima bayan kowace kabila ta kawo gudun mota a na ya nuna Allah ya sa masa a ran su girmama wannan ɗakin da haka idan yanzu ka ga mutum baya girmama ɗakin nan to akwai wani addini da ya ɗauka daban dan kwanaki an kawo mana wani kes nan aka yi magana aka zo aka gaya ma a ofis bayan mun tashi karatu wata mata ta ce mijinta in tana so ta ga masifa da tashin hankali to ta ce mai aje umra kwace aikin haji ran nan sai ya mata masifar da sai ya hana ta bacci ma amma idan ta ce a tafi america ko abin da ya ce kawai kowa ya kawo passport din shashiriya kawai a bai taba faɗa ba za a ce a daina tana mamakin me yasa yake haka ranar nan sai nuna wani ɗaki ya ce kada shiga ya zo ya zo da wani album da ta zo ta duba wani hotunan shi da ya aje wani wuri sai abin da ya bata mamaki kai tafiya ta tafiya ma sai ya kai ga ma shi a nashi tsarin ɗauko wasu yake yi da kanshi yana kawo su gidan ma suna saduwa da matar tashi ita kuma ta je ɗakin shi ta gan shi da kundume man ƙato ita ke kai masu breakfast wai ka kai masa abin karyawa da ake shi da katte yake shi kuma ya kawo kattin gidan da matan ya tafi da in sun gama ya kai su inda ya dauko su ran nan ya dauko wani buzu wai ta ganshi ita buzun nan gaje-gaje ta da aka yi ta bala'i da shi dole sai da buzun nan ya dawo aka ta yarda da shi sai aka kawo wani inyamuri har da jigida da jigidar shi da komi shi ma ya ta ce ita ba za ta yarda ba to ran nan ne aka yi faɗan ƙarshe ranar ne aka yi faɗan ƙarshe ita ma kuma sai da aka yi faɗan ƙarshen take faɗi ma ɗan uwanta yanzu so take wai a me za a ya za a yi ce to ya za a yanzu mu ba alƙalai ba ne wannan shi mu kira shi shi bayan kuma shi katon abin nan ne can wakilin wai wasu ma yake wakili ne ko da aka rikici ya kai rikici ya kore ta daga gidan da take ce ya sai wani gida a nan malali wai ta zo ta shiga daga baya aka gane bai saya ba aka rikici dai babba to amma sai yanzu muka ji mu kuma a ce yau mace wai ta san tana da miji wai za ta yadda ya rika dauko wasu mazan kuma a gidan shi shi da kanshi ya kawo shi su rika saduwa da ita a da wannan ya kamata ta gane ma ya burkice ya zama mahaukaci ba shi da hankali ba wanda yake da mata kuma bai kishin matar shi sai dai inda youth ne shi kuma shi wannan halakakke ne dama amma da in mutum yana na ɗabi'arsa ba zai wannan ba saboda haka wannan shine abin nan ne saboda haka an sa ma su rai zon maska kuma kai kanka in ka je maska duk wahalar da ka sha in ka gama aikin hajin aka ce yau dai an gama komi sai gida sai ka fara cewa to fa ana sauko da kai aka dauko ka aka dawo da kai aka sauka garin ku sai ka ji kaman daga nan maka juya ka koma kuma nan muna zaune da waɗanda sun je sun je ba iyaka amma duk shekara idan ta zo kuma suna kwaɗayin su koma wurin nan abinda suka je a can bai sa ba kuma in ka haɗu da su ma a wurin ni babban ma abin da yake ƙara burge ni kenan wani in ka haɗu da shi a maka wanda ya saba zuwa kai ko kana gani akwai wani damuwar matsatsi malam za ka gan shi shi yana ta murna yana farin ciki saboda ya saba wannan wurin kuma shi ba wani abu bane a wurin shi dan ya sa abin da ya kawo shi saboda haka wannan abu ne daga Allah tabaraka ta'ala sa son wannan garin kawai a zuciyar mutum wani abu ne daga Allah tabaraka ta'ala. ya fito ko saboda haka wani zaka jin yaje so daya rantse ma zai ma ce ba zai kara komawa ba ko ya je wurin ya sha wahala ya je wurin ya sha amma da kuɗi zai an so dan ya sha wahala zai ki zuwa wanda kaga bai son wannan wurin a zuciyarsa alama ce ta cewa Allah bai taimake shi ba saboda mushrikai kansu na Makka sai da Allah ya sa musu son wannan wurin suna girmama shi wanda duk ya tafi wani wuri ko Sham ya tafi ya tafi fatauci yana dawowa kafin ya je gidansa inda zai nufa masallacin nan zai nufa ya zagaye Ka'aba cewa ya dawo yau kuma mutum ya zama bai son wannan ai akwai musiba a tare mu daga wannan wurin kuma shine mun ta hal musiba saboda wannan shine abun da su min ta'zimi al-haram wa ahlihi li yahya bi zalika dan a shirya wannan a ai hurmahu a san abun kuma ya zama amnan wa aishan ya zama wajen aminci da rayuwa kama qala ta'ala falyabudu rabb hadha al-bayt don haka ku bauta ma wannan ɗaki saboda kyautar da ya muku Allah yana nuna ya yi ma ƙuraishawa kyauta ila fihim rihilata shita'i wa sai saboda haka ya ce na yi maku kyauta kuna zuwa fatauci lokacin zafi da lokacin sanyi wannan babbar kyauta ce don haka larabawa ku ji falya abudu rabba hadal bai ku bauta ma ubangijin wannan ɗaki alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf wanda ya amintar da su daga yunwa ya amintar da su daga tsoro kun gani shi yasa muke cewa idan gwamnati ta kasa tsare ma al'umma abu guda biyar wannan gwamnatin kowace irin gwamnati ce ta samu matsala idan ya kasance gwamnati ta kasa tsare ma mutane addininsu idan ya kasance gwamnati ta kasa tsare rayuka ana ta kashe mutane ba gaira ba dalili idan ya kasance gwamnati ta kasa tsare dukiyan mutane ana ta wa'asa da dukiyan mutane da ya kasance gwamnati ta kasa tsare hankalin al'umma yara na ta shan kayan maye suna buguwa idan ya kasance gwamnati ta kasa tsare nasaba ta al'umma abu biyar ad hamsa khamsa kenan duk gwamnatin da ta kasa tsare waɗannan gwamnatin nan ko ta faɗi ko ba ta faɗi ba ta yi fele sai dai a roƙi Allah tabaraka wa ta'ala ya karfafa ta ya ba ta ikon da za ta gane waɗannan abubuwa don ta gyara saboda kun ga Allah tabaraka wa ta'ala da zai ce Qurayshawa su bauta masa sai da ya lissaho ni'iman da ya yi masu tukuna ya ce ya ba su ni'ima ta aminci suna zuwa su yi kasuwanci su je su dawo lafiya yanzu mu muna da amincin kasuwancin muna da amincin noma muna da amincin kiyo muna da amincin a cikin gidajenmu ma babu amsa ita ce babu ko ku ku amsa ba na san ita ce babu babu saboda haka an yi failing ana aka ce ku tuna da wannan ni'imar da Allah ya maku ku bauta ma wannan daki saboda haka kuma sannan aka ce allazi at'amahum min ju'in wanda ya amintar da su daga yunwa ba yunwa yanzu na san ko ba faɗi ba ai an san akwai yunwa ko babu wa amanahum min khawf sanaka amintar da su daga tsoro yanzu akwai tsoro ko babu tafiya dai yanzu in dai game da Abuja ne mutum ma ya rasa ta ina zai biye tafiya yanzu sai dai kawai in ya gaba yadda za a yi yayi addu'a yayi sallah raka'a biyu yayi nafila yayi addu'a matafi ya tafi sai in ya ganshi ya kai can ko in ya ganshi ya dawo tunda ba yadda za a yi sanne inda abin nan ake nema arziki sanne ne ake abin nan ba a ce ba za a je can ba ita ce capital ita ce asima ta kasa kaga dole ne wata larura ko wani dalili sai ya kai mutum ko yana so ko baya so Allah ka ba mu aminci Allah ka kare mu na uku min rahmatillahi wa adlihi yana daga cikin rahama Allah da adalcin Allah Allah yuhlika ummatan min al-umam Allah ba zai halaka wata al'umma daga cikin al'umma ba illa idza tawaffara li hilakiha shartani har in ya zama an samu sharadi guda biyu ba za a halaka wata al'umma ba har sai in an samu waɗannan sharuɗa guda biyu sannan a halaka su nan ba na ɗaya shine an yaba aka fihim rasulan yatlu alaihim ayatillah tahmilul huda wan nur shine Allah ya aiko masu manzo wanda manzon nan yana karanta masu ayoyin Allah wanda ayoyin nan suna ɗauke da shiriya da haske su kuma mutanen su kamar yadda ake gaya wa mutane a ce Allah ya ce manzon Allah ya ce mutane su abin da suka ga dama to sun ja abin da zai sa a halaka su kamar yadda muka karanta wancan aya فليحذر alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim ya fito ko abu na uku shine an yazlima ahlu habit takribi shine mutanen su yi zalunci ta hanyar karyata manzon lir rasul su karyata shi wal kufru bima jaa bihi da kasance mu abin da yazo da shi wal israr ala al kufri wal ma'asi sannan su doge akan kasance da sabo ko sun yi abin da zai halaka su ya fito ko Allah ka tsare ni arabi al akhir التاريخ يعيد tarihi zai maimaita kanshi kamar ما يتكنش كما يقولون كما عند سكي تشيوا ذا kanshi زي ما kanshi history will tell ko zai dawo فما اعتذر به المشركون من من اي عن قبول الاسلام abinda kafirai suka kawo hujja da shi ya hana su an shi musulunci bi hujjati ta'allub al-arab alaihim da cewa in sun yi haka larabawa za su musu taron dangi wa ta'til tijaratihim cewa za su lalata kasuwancin su ya tazaru bihi al irin wannan ne yau mutane suke kawo uzuri a kai kamar yadda ne magana da su yadda quraish hantar suka ba da labarin sun ƙin imani don ka aimasu taron dangi a samun masa sanction ko a watsi su daga wasu ƙasashe ko aimasu masu kaza shi yasa suke kawo uzuri can suka kawo uzuri yau ma haka suke yi ya ziru a bihil yawm kafirun min mas'ulina da yawa yau daga cikin shugabanni haka suke yi fa'attalul hudud suka lalata dokokin Allah wajaru al-gharb suka wajawaru al-gharb suka koma bangaren a wato yammacin duniya fi faslid dini wajen magana wajen magana wa abin nan addini suka ware addini ai fi faslid dini an daula suka ware addini daban kuma gwamnati daban amma wasu ce su secular country ne su ba ruwansu da addini da abin nan kuma ƙarya ne haka nan ba secularism ake ba saboda lokacin da aka zo za a naɗa kowane shugaba tun daga ciyamomi har kansuloli har ciyamomi har kwamishinoni kowa akan nemi menene addininsa ya cika fom a matsayin ga addininsa ranar da za a rantsar da shi littafin addinin shi ake bashi rantsi idan ya ce shi musulmi ne sai a ɗauko ƙur'ani a bashi a ce rantsi da shi ya ce shi kirista da sai dauko bible a bashi rantsi da shi wataƙila nan gaba ma wani zai ce dutse yake bauta ma sai dauko dutse a bashi a ce rantsi da shi ashe akwai magana addini shugaban ƙasa kan shi in ya zo rantsewa ranan da za a rantsar da shi in musulmi ne qur'ani yake bashi rantsi shi kuma shine shugaban ƙasa gaba daya kuma an bashi qur'ani ya rantsi da shi ashe ya nuna shugaban nan mabiyin qur'ani ne da aka zo kuma ba shugaban kasa musulmi ba ne bible ake ɗaukowa ba shi rantsi da shi ya nuna kasa ta koma ta kristoci saboda haka shugaban su kirista ne ba haka ba ne sashe kenan maganan cewa babu daban wannan abu ne daban a fadi ake rubuta wa bahu kaba'ir ismi dalilin wannan sai suka zo suka halartar da manya-manyan zunubai ka wannan ka wannan kaba'ir ismi kan riba kamar riba wa shurbil khumuri da shan giya wa tarki salati da barin sallah hatta yuqal ala yuqalu anhum annahum raj'iyuna wai dan kada a ce masa su sun ci baya da yawa yau wani matashi yana cikin abokansa in dai ba mai sallah ciki to shi ma ba zai sallah ba dan ka a ce shi bai waye ba saboda haka sai ya ki ko kuma saboda kada kwalle shi ta lalace wani ma aka ce ya sallah sai ya ce wai shi bai da tsarki saboda haka tun da safe bai da tsarki har zuwa yamma bai da tsarki bai sallah ko da ba wannan magana ce abun nan ba ay muta zammituna waɗanda suke raji'una mutazammitun waɗanda suke in sun koma baya abun zargi waɗanda ba su da daraja wa yamna'uhumul ma'nawiyat wa yuhasirunahum iktisadiyan na haka in sun yaka wai za su hana su sauran abubuwa na rayuwa sannan bayan haka nan za su tare su wajen tattalin arziki wannan shine mummuna abu muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya tsare mu daga wannan tunani wal naktafi bi hada shi kenan ko subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk allahumma ya rabbi ya arhamar rahman ya dhal jalali wal ikram ya hayy ya qayyum اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد kamar da yadda muka yi magana muna tawassuli da zama da muka yi nan kuma sunayen Allah tabaraka wa ta'ala wanda muka faɗi cikin karatu ar-Rahman ar-Rahim kuma wannan wata da muke ciki mai alfarma Allah tabaraka wa ta'ala yake rahama ciki yake an sa addu'a bayi muna tawassuli da waɗannan lokuta Allah tabaraka wa ta'ala ya biya mana bukatunmu gaba daya Allah ya fitar da mu daga cikin wannan kunci da mazari da aka shiga wannan damuwa muke ciki na tsoro da firgici muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya kare mu yan uwanmu da suka shiga cikin matsatsi na kama su da aka yi da wannan matsatsi muna fata ya Allah ka kubutar da su kuma wanda Allah din ya sa Allah suka kama su muna roƙon Allah ka fahimtar da su ka tausa ka sa su su tausaya ma waɗannan bayan Allah yadda suka raba su da gidajensu da iyalansu kuma yadda ne magana ɗazu akwai wadda ɗaliban mu ce nan ɗanta har da matar shi da tsohon ciki ce yau mai tsohon ciki an kama ta an kai cikin daji suna cikin wani hali wannan babban musiba ce muna fata Allah baraka wa ta'ala ya ba su mafita kowa damuwa da yake da ciki na kunci ko na matsatsi na rayuwa ko na rashin lafiya ko na wata damuwa Allah ya fi mu sani abin da yake damun bayansa mu bayansa ne muna roƙon Allah ta baraka wa ta'ala duk wani abu na damuwa ko na kunci ko na matsatsi na damuwa da muke ciki ya Allah ta ba mu mafita kan shi wanda da yake da wata bukata ta alkhairi na duniya da na lahira muna fata Allah ta baraka wa ta'ala ya tabbatar mana da wannan alkhairi wannan wata da muka shiga ciki yau rana ta farko muna roƙon Allah ya Allah muna roƙonka muna tawassuli da sunayenka da sifofinka wanda idan an roƙe su da su kana amsawa ya Allah a azurta mu da ayyuka na alkhairi da za mu cikin wannan wata ka muna daga cikin wanda za su ga farkon shi da karshen sa in ma ba mu cikin muna fata Allah ka karbi ayyukan da muka yi ka samu daga cikin bayin ka salihai wanda za su suka rayu akan daidai suka mutu akan daidai za ka tada su akan daidai cikin masu yin daidai ya Allah muna tawassuli da sunayenka da sifofinka ya Allah ka yalwata bana wannan kunci da matsatsi da muka shiga ya Allah ka bamu mafita dan tsarkin sunayenka dan uwan mu waɗanda suka rasu maza da mata a cikin waɗannan damuwa da waɗannan hargitse hargitse muna fata musulmi daga cikin su ya Allah kai masu rahama ka gafarta musu ka sa iyakar wahalar su kenan waɗanda ba su da lafiya a ji masu ciwo suna kwanciya a asibiti ya Allah ka ba su lafiya dan tsarkin sunayenka ko kuma da muke raye muna nan wannan jaraba bata ta taba ba ya Allah muna roƙon ka yadda ka kare mu Allah ka ƙara kare mu da zuriya mu gaba ɗaya daga cikin wannan fitina dan tsarkin sunayenka Allahumma ya rabbi ya arhamar rahimin ya dal jalal wal ikram Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka anta Allah la illa anta al ahad as samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allahumma inna nas'aluka bi anna laka al hamd لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم أغثنا اللهم اغثنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله